Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna tukar burina na marubuciya Rukayya Ibrahim ga wata matar Abdulrashid Zubair wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Tun da Hajja ta bar Kamila take cikin tsananin mamakinta. gani take Hajja bata mata uzuri ba. Tunda ta kasa fahimtar ta, bata taba tunanin Hajja za ta iya gaya mata abin da ta faɗa ba yau. A ɗaya ɓangaren kuma tsananin mamakin abin da ya da Hajara Kabir da Dr. Abdulrashid Prince take, mutumin da kowa ke shakkarsa mata da dama Mata da dama suna son su yi magana da shi, matan da suka fi Hajara ma class me ya haɗa ta da su? kuma da yaushe suka san juna har suka fara shirin da zai ɗauke ta a motar shi. Da waɗannan tunanin ta wuni washe gari ta je makaranta sai ta ga Hajara ba ta je ba. Da mugun wuya ta yi fashin zuwa makaranta don haka ta kuma shiga damuwa. Yanzu take gani rashin kyautatawarta ga Hajju. Duk da har yanzu bata ta zama 100% shiwa cewa Hajara is innocent ba kuma ba ta yarda cewa ba san hakan ba. Daga lissafinta ya gama kwaɓewa ta rasa abin da take ciki sai dai duk da haka ta yi makin mind ɗinta cewa za ta sassauta wa kanta. Ta bar wa Allah zaɓi sai dai for sure ba za ta yi zaman kishi da Hajara ba. Saboda tana ganin tsaf Hajja za ta ƙwace mata miji. Huwaila na zaune a tsakar gida tana suyar awara Habib ya shigo da sallama. Kana ganin shi kasan ya samu canji na gaske. Kayan jikin shi kaɗai ya nuna haka. Mikewa zai Huwaila ta cikin matuƙar kaɗuwa. Ta ɗauka ba za ta sake ganin ɗanta ba ne da sauri ta zo ta karɓi jakar hannun shi. Ta kai ɗakin. Tuyar da aka fasa kenan sun gaisa normal. Sun gaisa normal ba kamar farkon zuwan shi ba, baban shi yana gari dama sun yi waya ya tabbatar mishi yana nan kafin ya zo. Da daddare Habib ke gaya wa baban shi, Baba, na samu aiki a can Fatakwat kuma na koma makaranta. Masha Allah, baban ya ce gaskiya na yi matuƙar murna. Allah ya sanya alheri ya sakawa ya sakawa aiki da makaranta albarka. Amin ya Allah, Baba. Sannan na samu wata zan aura har mun daidaita shi ne na ce bari in zo in gaya muku don ku je. Duk da na ba da sadaki ko au sai da ka ba da sadaki za ka ce mu kwaci jikin mu je to in mun je me kake son mi bayan ka gama yin abin da za mu yi din ka yi haƙuri baba yarinyar da zan auren ce ta takura in bayar don tana tsoron kar in ki aurenta ta ce in na ba da sadakin ta zai fi kwanciya shine kawai na bayar kuma yarinyar mai gidana ce shi yasa yasa shi ya samo min aiki baban shi ya fara sakowa ya ce duk da haka ba haka Ba a haka, da sai ka yi magana mu je mu nema maka aure a mutunce, ba wai ka yi da kanka ba. Allah ya kyauta ya saka wa auren albarka yaushe kake ganin za mu je? Ya tambaye shi, ko zuwa gobe ko jibin Allah ya kai mu. A hakan suka tsaya huwaila sai saka musu baki a maganar take yi. Yana waskewa san bai san baya sakewa da ita. Don haka ya sa ta shiga taitayinta, ya kasa fita. Dan yana son ganin Hajjo, sai baza ido yake ga ta ina za ta bullo shiru har yamma. Washe gari Prince ya zo ya ɗauke su don dawowa. Aisha ta masu goma na arziki haka mijinta, har gidan surukanta ta raka su, sun yanke hukuncin ci gaba da ginin gidansu. A watan da za a shiga, Aisha ta ce akwai wani adashin da nake yi umma, zan ɗauki dubu ɗari biyar kuma duk a ginin za mu saka. Kuda sai hawayen daɗi ta ce alhamdulillah haihuwar ‘ya'ya mata ya min rana. Allah na gode maka. Sai da yamma suka iso har unguwarsu ya ajiye su kafin ya ce mata. Kafin ya ce mata bayan kula ta fita madan yanzu dai ina son ganin canji gobe. Kar in sake ganin wannan surface ɗin. Ina son kowa ya gane cewa kin canza a makarantar. Ina so ki dawo sabuwar hajara duk wancan kama jikin ba na so. Ki sarke sosai in ba haka ba ba ruwana da ke za mu ɓata. Za ki Insha Allah za ka yi mamaki na don yanzu jina nake kamar an sauke min babban dutse a kaina. Saboda hakan yanzu firi nake sannan ba na son ki ƙara zubar da hawayenki. Ya ce Dil ta amsa da Dil ya miƙa mata hannun shi guda ɗaya don su ƙulla Dil ɗin. Ta noke ta ƙi miƙawa. Ganin da gaske ba ta da niyyar miƙawa ya kama hannunta ya ajiye a cikin wanda ya miƙa kafin ya kama yana jijjigawa. Yar tsigar jikinta ta tashi ta ji wani irin mutuwar jiki ya saukar mata dama tun Magungunan da Kamila ta bata take cikin wani yanayi. Damuwar da ke damunta yana ta mayar da hankali wajen don haka ta saurin janye hannunta cikin lallausan tafin hannun shi kamar na jinjiraye. Na gode sosai ta ce da shi, insha Allahu na maka alƙawarin za ka ga canji. Allah ya saka da alheri. Ta buɗe mota ta fita da jakar kayanta. A ƙofar gida ta yi karo da Habib ya ƙara kyau ya yi ƙiba kamar ba shi ba. Kyanshi da haskenshi ya fito sosai. Damdam gabanta ya buga da ƙarfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta dinga maimaitawa a zuciyarta. Ta ɗauke kai kamar bata ganshi ba har ta wuce shi ya ce Hajara. Cak ta tsaya bata ƙara gaba ba bata jiyo ba. Tasowa ya zo kusa da ita ya ce kun dawo lafiya? Bai jira amsar da bai ci gaba da cewa gobe zan koma. dan Allah ki yi ƙoƙari mu gaisa da daddare za mu ɗan yin magana ne ko na 10 minutes ne. Allah ya kai mu, ta ce mishi kafin ta yi gaba. Gabanta na ƙara tsananta bugawa kamar za ta kife ta kiri saboda ƙafarta ya yi mata nauyi sosai. Da daddare, ta yi manage ta fito bayan sun gasa ya ce, sai na ji kuma an ɗaga aurenki. Ta ɗaga kai ta kalle shi idanta ya ci cigo da hawaye tana son Habib sosai. Inda a ce za su daidaita da za ta amince da shi. A da take mata zancen komansu. Yaushe ne auren naki yanzu? Allah ya sa kar in riga ki dai. yan nima an kusa yin nawa. Ya faɗa with so much pain don son Hajara daban ne a zuciyar shi. In Hassan ta ya mutu to tabbas shi ma ya mutu ne. Sai dai a zahiri murmushi yake idan ya samu ta sake da shi. Damdam gabanta ya faɗa a karo na ba adadi ya ga kawai ta ji mugun kishi da tashin hankali. Habib zai yi aure yanzu me take ciki? Ta tashi a tutar babu? Haka na taƙaddarar rayuwar yake aure biyu ba samun nutsuwa da dacewa. Ƙoƙari dai ta samu wa kanta nutsuwa murmushin takaici kai ta ce Habib, sai kuma ta yi saurin canzawa ta ce Habib. Murmushi yana jin zafi a shi kafin ya ce, hmm, na'am, an fasa na ba ɗagawa akai ba. Ta gaya mace kanta na ƙasa waye ya subce mata duk da ƙoƙarin shin da ta yi. Tunawa da alƙawarin da ta yi wa Prince ya sa ta yi saurin sharewa ta dake. Subhanallahi, Habib ya faɗa cikin mamaki. Saboda me, ashe mijin Kamila ne ban tashi sani ba sai few weeks. Ta saki marmashin da ya ƙi da ya fi kuka ciwo. Habib ya ji mamaki da labarin hankalin shi ya tashi sosai. Ya ce gaskiya bai kyauta ba duk wannan amincin da ke tsakanin ku Ai da ya haƙura ko don amincin da ke tsakanin ku Gaskiya wasu mazan dai sai a hankali. Ya ja tsaki. San bai ji daɗi ba ya ce to Hajara me zai hana mu yi haƙuri mu mayar da komai first tense. Mu mayar da komai first tense mu yi aurenmu. Wallahi Hajara ina son ki sosai. Kuma na san kina suna don Allah mu yi aurenmu kawai please. Ya ce kamar zai kuka ta ce ka yi haƙuri Habib. Ba zan iya auren ka yanzu ba. Za a ce dan na rasa mijin aure ne kowa da maganar da zai please ka bar maganar nan. Mu yi mu kawai. Ba aka yi so ba amma ya bar zancen don baya son takura mata kamar yadda ya yi lokacin da ya zo. Ya bar wa Allah komai ya san in har Hajara matar shi dole sai ya aure ta. Komai daren daɗewa ya fi son ya maintain relationship ɗinsa a hakan don haka ya kawo wani zancen. Ba haka hajjara ta zata ba ta ɗauka zai takura mata ne sai ta ja sai ta ja aji kaɗan kafin ta amince. To a surprise sai ta ji bai kuma zancen ba. Sun taɓa hirar rayuwa kaɗan kafin ta shiga gida. Ta yi ƙoƙarin fita da komai a ranta, da daddare Malam Kabiru ya shigo hankalinsa a tashe suna tunanin tijarar da zai musu sai suka yi mamaki ya ce sannu ku isa su masu zaman kansu. Tunda ban isa ku gaya min shirin ku ba sai ku je ku yi ta yi, tunda ba wanda ya isa da ku, kuli ta ce Malam ka yi haƙuri. Ba yanda muka iya ne shi yasa mun yi mun yi kaki sauraron mu bare ka fahimta. Oho ina ruwana tunda ta fasa auren. Ai sai ta zauna kuna haɗa kafaɗu da ita tunda ta gama balaga a gidan ƙanwarta. Ƙanwarta ta yi aure tana zaune kuma duk ke ce kika goya mata baya me nawa a ciki. Tunda na ci mota da sadaki ko kuka sani gaba ta kai ni. Kulu da Hajja duk suka zuba mishi ido cikin mamaki Kulu ta ce malam ban gane ba. Kai dai shi ya baka motarin da kake aiki da shi. Ya sare ta bai kula ta ba ya fara hure-huren hanci na banza. da ya gane ya yi saɓar da baka ya tona wa kanshi asiri. Kwale ta ce malam Bude baki za ka yi kamun bayani fa don duk wannan kama kaman ba fitar da kai zai yi ba. Wato motar shi ka karɓa shi yasa ka fitittike ido kana son tura ‘yarka zuwa halaka. Gaskiya malam kana da babbar matsala ban san yaushe za ka girma ba. Wai kullum kana girma kana cin ƙasa yau dama ko da an yi auren da wani ido mijin ‘yarka zai dinga kallon ka da shi. kwaɗayayye ko me, tai da halinka wallahi baka ji daɗin ka ba. Mangari ya kawo mata tas ya same ta a fuska da bayan hannu kulu ta ɗaga hannu ta wanka mishi. Ta wanke mishi fuska da kyakkyawan mari tas kake ji. Hajo ta rike kumatun da sai ka ce ita aka mara abin da bata taɓa ganin ya faru a gidan ba. Yau gashi ya faru, wai yau Allah, ta faɗa a zuciyarta. Ni kuma tawa jarabawar kenan, ya ilahi. Ya ilahi! Malam Kabiru da mamaki ya gama kama shi ya dafe kunci yana zaro ido yana tunanin me ya kamata yi. Kulu ta ce karka kuma gigin taɓa jikina na ga kai hankali ba isar ka yi ba. San baka tunani tun ina shekara sabintin kake dukana, yanzu kuma tsofai-tsofai da ni ina jiran jikoki, ka ce za ka dake ni, a hirɗinka ko da wasa ka kuma gigin taɓa ni, wallahi za ka sha mamaki na. haba dan Allah na gaji ba zan iya ba daga gaya maka gaskiya sai kawo tabarmar hauka kwaɗayayye mai matacciyar zuciya kawai Allah ya nuna min ranar da zaka yi hankali ka gane cewa Abun wani ba rufin asiri bane da shi sai ma tonan asiri shegen son zuciyar banza Usmanin Kabiru ya yi rike da kunci har yanzu ya kasa tantance abin da ya kamata ya yi. Yau dai ya san malama kullu a wuya take, ya zama dole ya yi tsattaka tsantsan Na haka ya ce yau ne kika mara kulu? Na mare ka, in kuma ka kuma gigin kai hannunka jikina zan maka wanda ya fi wannan. Ka yi abin da za ka yi karama ko kuma ka sake ni. Haka kika ce, ya tambaye ta with so much temper as if zai yi wani abin. Haka kika ce ko iya eh, haka na ce ina jiran matakin da za ka ɗauka. Hmm, yi kwafa ya ce ki jira abin da zan miki tunda har wuyanki ya yi ƙwarin. Da za ki haɗaga hannu ki mare ni za ki ga hukuncin da zan ɗauka. Har abada ba za ki manta ba. Fuhu ya fice a ɗakin. Hajja hankalinta a tashi ta ce umma ki shiga ɗaki ki ƙulle, don Allah tunda ba mu san me zai yi ba. Ba abin da zai yi ki rabu da shi bari ne kawai. In ma wani abin zai yi ina daidai da shi ina nan ina jiran shi. Malam Kabiru bai dawo gida ba ranar sai 11 bayan ya je ya sha ɗin shi mai kauri ko tashin zancen bai yi ba ya shige ɗaki sumsum ya kwanta. Momin Kamila ta kira wayar Kamila tana fikin bata tsaya sauraron gaisuwarta ba ta ce Ke Kamila, Da ɗazun Alhaji Suleiman ya kira abbanku akan Hajara da mamanta. Sun zo har Kaduna gidansa akan ba sa son auren saboda ke, kuma wai ya ɓoye musu ne shi yasa tun farko suka yarda. Ta kara da cewa kamar da gaske fa ba su da masaniya akan mijinki ne. Da sun sani da ba za su ɗaga su har su je gida akan ba sa so ba. Kamila ta bace da kuka ta ce momi dama na san Hajara ba za ta yi abin da kike yi tunani ba na sani wallahi Momi ta ce, gaskiya yanzu na yarda da duk abin da suke faɗa. Yanzu me ya abin yi? Ki yi ƙoƙari ki bata ta haƙuri, ni ma zan kira ummanta da Aisha in bata ta haƙuri. Kamila da kukanta sai ƙaruwa yake yi ta ce gaskiya momi ke da yaya Zulaika ba ku kyauta mu ba. Kun cuce ni da kuka ban shawarar ciwa jara mutunci. Yanzu da wani ido zan kalle ta in bata ta haƙuri. Na san ba amincewa za ta yi ba ko sauraro na ba za ta yi ba. Kai cona, me yasa na biyo wa zafin kishi? da shawara na ciwa Hajara mutunci. Momi hakuri take bata dan ta san bata kyauta ba a matsayinta na uwa. Kamata yayi ta kwantar mata da hankali ta nuna mata ta yi hakuri ta ɗauki katara ba wai ta kara ingiza ta ba. Kamila ta ce lallai namiji ba abin yarda ba ne wato duk amincin da ke tsakanin mu da Hajara bai sa ya haƙura da mugun nufin shi ba sai da ya san yadda ya wargaza mana mu mai tsafta. Maganganu take yi sosai kamar wata taɓaɓɓiya momi sai hakuri take bata. Ahmad duk ya fita ayyacin shi ya rasa me ke mashi daɗi. A ganin shi ya yi tu-zero, duk wani effort ɗin shi ya tashi a banza kenan. Ya kwaso gajiya da ɓacin rai ga yunwa ya shigo gida. Kamila ya gani zaune a bakin gado tana jijjiga ƙafa. Yaƙe ya ce madam how are you and my baby. kara tamke fuska ta ta mika mishi fefa da biro ya karaso ya amshi fefar yana kallo. Ya ce, na me, takardata za ka rubuta min don na gama zama da kai. Ya zaro ido yayin da ya kara shiga wani tension ɗin ya ce, lafiya, me ya faru? Me ya faru kake tambaya ta? Wato ma baka san me ya faru ba. Na gaza ka, tun ina kankanuwa nake shakar baƙin cikinka. Har yanzu da girma, ina tunanin na wuce wannan ba za ka bar ni ba, ba zan zauna in kashe kaina da bakin cikin ka ba. Na san baka suna shi yasa duk hakan ke faruwa. San ba ka son gani na cikin farin ciki da kwanciyar hankali, ka fi son ka yi ta ɗaga min hankali, har in mutu ka huta to ba, to ban Har in mutu ka huta to, to ba zan zauna bakin cikin wanda bai damu da ni bai kashe ni. Ka sake ni kawai in je in samu wanda zai so ni tsakani da Allah, zai fiye min. In har baka so na am sure, akwai wanda zai so ni kamar ya mutu. Rubuta min takardata in tarka da kayana in yi gaba. Magana take cikin kwaman da ƙarfin gwiwa tsaf yana ganin tsantsar tsanar shi kwance a fuskarta. Kuma a wannan gabar za ta iya yin komai. Bai taɓa sanin Bai taba sanin shi kan chance like this ba. Bakin shi na rawa ya ce, dan Allah ki haƙuri, baby. Ki tsaya mu yi magana. Ya kama mata hannu. Fuskewa ta tana nuna shi da yatsa ta ce, Ka riga kuskura ka ƙara ɗaura hannun yaudararka a jikina. Sai ka sake ni don ba zan zauna da mutum mai magana biyu ba, mai ƙoƙarin wargaza zumunci. Kamila ta tubure sam ba ta san zancen ba, sai ya sake ta. Hankalin shi ya tashi ba kaɗan ba ya rasa mai ke mishi daɗi. Kwanciya ta ƙasa tana da rizgar kuka tunani take in har ta ce za ta tafi gidan su koshiwa. Koro ta za a yi in kuma ta tsaya tana jin ganin Ahmad zai iya jin zai iya yin ajalinta. Cikin jikinta, cikin jikinta ne ya motsa da ƙarfi ta zaro ido tana riƙe cikin da sauri yakan tena tambayar ta abin da ke damunta. Kallon da ta wurga mishi ya sa shi kasa taɓa ta kamar yadda ya yi niyya, zama ya kusa da ita ya zuba mata ido. Tana kukanta mai shiga rai, tana kukanta mai shiga ran duk mai sauraro, ba abin ya taya ta kuka ba sannan ba abin ya rarrashe ta ba don ya lura, ta tsani ya kai hannu jikinta. Sun ɗauki lokaci sosai a haka kafin bacci ya ɗauke ta. Bacci take amma mara daɗi, don zuciyarta ba a nutse yake ba. ɗaukan ta yi a hankali ya ɗaura ta a gado kafin shi ma ya kwanta ya rungume ta. Da asuba ta farka jinta a jikin shi yasa ta fashi da kuka tana ture shi daga jikinta. Ya miƙe a zabure yana mamakin Kamila sai a yanzu ya gane ko da an yi auren nan ba lallai ya samu kwanciyar hankali ba don ta ɗaga mishi hankali sosai. ya rasa da wani bakin zai gaya mata yana son yana son ya nuna mata ya yi ba daidai ba ta tashi ta fice a ɗakin ko kallon shi bata sake yi ba kula na zaune a tsakar ɗaki ta zuba wa tv ido waya ta yi ƙara bata tsaya dubawa ba saboda ba karatu ta iya ba bare ta ga sunan mai kira da salama ta ɗauka sai ta ji muryar momin kamilawa wa alaikum salam umman hajara ya gida ya haƙuri da mu ko da ta gaya zama ta ce lafiya lau dan so take ta ji me ke tafa da momin umman hajara na kira ne dan in ki haƙuri na kira ne dan in ki haƙuri ashe da gaske kamar yadda kika gaya min ba ku san Ahmad ba ne Muhammad a lokacin tausayin Kamila da tsoron abin da zai biyo baya ya rufe min ido Na kasa amincewa da ke a yi haƙuri a ci gaba da zumuncin da aka saba don Allah. Ta shi maganar a hankali don kula da ji tausayinta ta yi haƙuri. Ta san cewa samun kamarsa a yanzu ya zai yi sai yanzu ta fara tuno the good side of them. Kula ta ce Allah ko Hajiya yanzu baki ji kunya ba saboda Allah baki ji kunya ce min in yi haƙuri ba. Har kin manta da zagin wulakancin da ƙasƙancin da kika min har lakaɗawa yarinya ta duka kika yi don kawai za a wa ‘yar kishiya. sai ka ce ba musulma ba, don kishi ya zama hauka, ba a auren mata biyu kika aura kika aure wa maman Zulaika miji, ai da sai ki ce ba za ki zauna da kishiya ba. Ki yi haƙuri don Allah, na gane cewa ban kyauta ba. Haƙuri ke ce da shi, ba abin da kika min da za ki ce in yi haƙuri zumunci ne, ta da naki an gama har abada. don babu amfanin zama da waɗanda za su maka abu su maka gori su wulaƙanta ka Ke kin isa ki kwance min zani a kasuwa ki zo gida ki ce za ki ɗaura min? Kayanku da kuka mana yana tafe duk wanda muka manta da shi ki tuna mana. Zumunci da wanda zai iya rufe ido ya ci maka mutunci bai da amfani. Har ga Allah ba mu taɓa tunanin cutar da ku a rayuwa ba. Har cewa hajja nake Allah ya isa in har ta yi wa Kamila abin da zai ɓata zumuncinsu ko bayan raina ne. Ko lokacin da aka fara zancen auren mijin Kamila cewa na yi, sai bayan raina in har na biyo ɓacin rai auren zan bari a yi sai in ga inda zaki da rayuwarki. Maman Kamila in man da hakuri ba abin da take bayarwa sai yanzu ta ga ta, da bata yi amfani da hankalinta ba. Kula ta ce sai da safe bata jira cewar ta ta kashe wayar. Rage wayar ta tana juya, yin maganganun kuda a cikin ranta. Zancen Habib ne ya so ɗagawa Hajji hankali har ta nemi farin cikin da take yi ta rasa. Tana kwance a ɗaki tana jin wayan ummanta da maman Kamila amma bata yi yunƙurin tashi ba. Dan kowa jikinta, zancen Kamila da abin da ya dangance ta baki ɗaya ta watsar, ta ɗauko wayarta ta kunna data. Assalamu alaikum amarya, sai kuma hoton aljanun WhatsApp a baya, Prince ne ya turo mata. Bata san lokacin da murmushi ya kubuce mata ba, ta kara jan filo ta gyara kwanciya ta amsa da wa alaikumus salam ango. Shi ma in the other side murmushin yayi. Ya yi reply da rufamin asiri ko budurwa ban da shi ni da aure sai nan da shekara goma. Aha ba, kamar kai a ce baka da budurwa, sai in ce bakin jini ne da kai in nemo maka maganin farin jini. Zan iya yi, zai iya yiwa 'yan matan. Zai iya wa 'yan matanka sun kai kusan guda saba'in. Ya zaro ido rufafin asiri in kai su ina. Tsoron mata nake ji, ɗaya maya na ƙare da ita, bari kuma saba'in. Hira sosai suka yi a daren da za su yi salama ya ce kar ki manta gobe ina jiran surprise. Shuwa ta ba shi amsa anything for you ta kuma rubutawa suka yi salama. Ta ɗauko fulo ta rungume tana jin daɗi ita kanta ba za ta ce ga dalilin da ya sa take cikin farin ciki ba. In suka yi waya da friends ko suna tare ba. Da kyau ne first chat ɗinsu baccinta ta yi. Baccinta ta bi da rabi Baccinta ta yi da rabi tana tunanin wani kaya za ta saka gobe kuma me ya kamata ta yi.